daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato biyar kenan na safa agogon ghana sha biyun dare a nan washington dc ga kanin labaran duniya mutane akalla sha hudu sun mutu jiya laraba bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su hudu suka kai hari a maiduguri headkwatar jihar borno najeriya an tsare da daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe a gidansa a cewar shugaban afirka ta kudu a jiya laraba sannan masu suka na zargin shugaban amurka donald trump da kin tabo wasu daga cikin manufofin amurka a ziyarar da kai asiya kwanan nan to baya ga harin na maiduguri wasu 'yan bindiga da ake keto zaton 'yan kungiyar boko haram ne sun kai hari a wani yanki da ke karamar hukumar madagala a jihar adamawa yaran nan kuma sun kara zo sabon gari suna faffatawa ana jin harbi a tsakanin sojoji da eh, yaran nan kowane rana jiya akwai wani kauye da ake kira rawa yaran sun shiga To wai shi me yasa shugabannin wasu ƙasashe musamman ma na Afirka ke son zama a kan karagar mulki har zuwa iya rayuwarsu? Abin da yasa ba su fitowa titi su ƙi irin wa'annan mulki na danniya da murɗiya domin farko akwai cin hanci da karɓar rashawa. Za ku ji sauran dalilan sannan kamar kowace ranar Alhamis Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane akalla sha hudu sun mutu wasu kuma ashirin da tara sun samu raunuka jiya laraba bayan da wasu 'yan kunar bakin wake su hudu suka kai hari a Maiduguri headquarter jihar Birnin Najeriya mai fama da tashin hankali. Wasu maza biyu da mata biyu ne suka tarwatsa kansu a unguwar Muna da ke cikin birnin na Maiduguri wanda ya zama tamkar cibiyar fafutukar masu tsoron ra'ayin nan na Boko Haram. kakakin rundunar 'yan sanda victor isukuwa ya ce maza biyu da mata biyun sun auna sassan birnin ne da aka fi samun cunkoson jama'a muna tafa da ƙarin bayani bayan labaran an tsare da ɗaɗɗan shugaban ƙasar zimbabwe a gidansa a cewar shugaban afirka ta kudu a jiya laraba al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar robert mugabe cikin duhu bayan al'amuran nan da ke daɗa yin kama da wani yunkuri mai samun goyon bayan soji na hamɓarar da shi bayan tsawon shekaru 37 bisa gadon mulki kafafen sada zumunta na nuna cewa ana zaman ɗarɗar a harare babban birnin ƙasar yayin da wasu wuraren kasuwanci ke saurin rufewa ƙasar da ta taɓa yi ma zimbabwe mulkin mallaka ingila ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan wani al'amarin da ga dukkan alamu juyin mulki ne da aka yi ma shugaban ƙasar robert mugabe tun da sanyin safiyar jiya laraba 'yan adawa suka fara shagulgula ofishin jakadancin zimbabwe da ke birnin london ganin alamun gwamnatin robert mugabe ta zo karshe lalle mu jinjina ma kanmu kan abubuwan da muka yi gabanin nan to amma kash mun kasa ɗaukar matakin da ya dace tun a lokacin da ya kamata a ce ya sauka tun da daɗewa ya kamata ya sauka a cewar cifo farirwintawa na ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a shiyar zimbabwe yayin wata hira da ya yi da muryar amurka za a ji ra'ayin wani mai nazari kan al'amarin ƙasar ta zimbabwe bayan labaran duniya masu suka na zargin shugaban amurka donald trump da kin taɓo wasu daga cikin ƙa'idojin amurka akan yancin ɗan adam da yancin jarida a ziyarar da ya kai asiya kwanan nan a soke-soken da suka yi daban-daban ƙungiyar rajin kare yancin ɗan adam ta human rights watch da ƙungiyar 'yan jarida ta reporters without borders sun zargi trump da yin na'am da tauye 'yancin ɗan adam da yin karantse a aikin kuma karantse a aikin jarida a wasu daga cikin ƙasashen asiya da suka yi ƙaurin suna wajen salon mulkin kama karya kusan dai a yanzu amurka ta rasa kataus kan batun 'yancin ɗan adam a cewar daraktan ƙungiyar shiyar asiya brad adams daniel buster shugaban kungiyar 'yan jaridun na ya kara da cewa shugaba trump na baiwa shugabannin yankin wasu masu kama karya kwarin gwiwa da za su ci gaba da yin aika-aikarsu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washinton dc ambaliyar ruwa a sassa daban-daban da ruwan sama kamar da bakin kwarya a girka sun halaka mutane 15 a wasu ƙauyuka uku da ke yammacin athens babban birnin ƙasar a jiya laraba garuruwan mandra da niya da firamos da magera wurare ne da aka san su da yawan kamfanoni da wuraren gine-gine na adana abubuwa musamman a bayan gari jami'ai sun kwatanta ambaliyar da ta auku cikin dare da kwarwarowar wato ruwa daga wata maɓuɓɓular da ke kan tsaunukan yammaci a yankin attika wani al'amari ne mai matukar wahalarwa maɓuɓɓular niagara ta malalo kuma babu mai iya tsaye da ita in ji mataimakin gwamnan yankin yanis vasiliwe ga talabijin ɗin gwamnati na ert magajin garin yankin ya bayyana ambaliyar da cewa ita ta fi muni cikin shekaru ashirin da suka gabata an ya sara komai wannan bala'in shigen waɗanda suka faru ne tun a zamanin annabawa a cewar magajin garin mandira lawana kireku ga ert Firaministan Girka Alexis Tsipras ya ayyana rana guda ta makoki a duk faɗin ƙasar sannan ya bayyana goyon baya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Muryar Amurka na binciken zargin cewa wani ɗan jaridar kamfanin ya rubuta wani kalami na nuna bambancin launin fata da rainin jinsi da kuma cin mutuncin 'yan luwaɗi a kafar intanet inda ya yi amfani da wani suna na bogi. Tuni aka tura ɗan jaridan hutun dole a yayin da ake ci gaba da bincike. da take tofa albarkacin bakinta a game da binciken daraktan gidan rediyo muryar amurka amanda bennett ta ce sam muryar amurka ba za ta lamunta da maganganu masu nasaba da nuna bambancin launin fata da rainin jinsi da son zuciya irin na siyasa ba manufofin muryar amurka ko kuma na gwamnatin amurka sun nuna ƙarar cewa wannan hali ba abin aida da shi ba ne muryar amurka kafar labarai ce ta ƙasa da ƙasa da gwamnatin amurka ta kafa kuma tana yada shirye-shirye na tsawon sa'o'i 1,500 a duk mako ga masu saurarenta masu yawan miliyan 236 a duk faɗin duniya dokar da ta tanaji kafar labaran ta nemi da ta kasance mai gaskiya mai kyakkyawar manufa da kuma sauƙin fahimta. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya rahotanni daga karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawan Najeriya arewa maso gabashin kasar sun ce wasu 'yan bindiga da ake kyautar zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne sun kai hari a yankin. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Rahotanni ko na ma cewa mayakan na Boko Haram sun yi diren mikiya ne a yankin sabon gari da ke cikin karamar hukumar madagali wanda kuma har cikin dare ma ana musayar wuta tsakanin jami'an tsare da kuma 'yan miniga masu tada kiri bayan kamar da shugaban karamar hukumar madagali yusuf muhammad ya tabbatar min cikin dare yaran nan kuma sun kara zo sabon gari suna faffatawa ana jin harbi a tsakanin sojoji da eh, yaran nan kowane rana jiya akwai wani kauye da ake kira su rawa yaran sun shiga shekaran jiya akwai wani a tsakanin mu da kofa ita ce yaran shiga kowane rana a kasama daga local government sai a sun shiga wani gefe ko ba ko a kashe mutane mu ko a hana su zuwa gwanan su yanzu haka muke zance da kai wannan abun na faruwa cikin wannan a dare yanzu da ke faru nan yanzu nan wannan yana faru ana fada yanzu a sojoji da wannan yara kaman kun samu akalla irin irin asar da aka yi zuwa yanzu yanzu bisa gaskiya ba zan iya faɗa maka ga abun da aka asara aka samu ba tun da dare ne abun ya faru goshi mun gari ba ne kuma ana kai fada network babu a wurin kuma ba wanda zai je mutane suna da suna su bar gari wannan sabon hari dai na mako zuwa ne fa kasa da mako guda da wani yunkurin da yan boko haram suka yi na kwace garin gula da ke zama shakwata karamar hukumar madagalin batun da ya sa ma yan majalisar wakilai kada wani kuri'a kai karin jami'an tsaro zuwa yankin mista da male shi ke wakiltar al'ummar madagalin cika a majalisar wakilai ya ko nuna kaduwarsa nema da wannan sabon harin da aka sake kaiwa. a yanzu da nake ga maka nan eh, al'umma mu ba sa iya barci da idon sa rufe ba inda a Najeriya yanzu wanda al'umma su ba sa barci kamar madagali gaskiya shugaban kasa ya kamata ya tashi don ba sai jama'a sai ran da aka kai karshen mutane madagali za a tashi a yi wani abu ba ba sai ran da aka karbe gari ne za a tashi a yi wani abu ba yanzu ne ya kamata tashi tun wannan abun bai ci karfin mutane mu ba. Shi ma dai gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila wanda ku ya tabbatar da wannan sabon harin da aka kai ya ma buƙaci al'ummomin yankin na madagal da michigan ne da su kwantar da hankulansu. ina so in ƙara wa mutanen madagali da mutanen adamawa gabaki daya jajen wayan abubuwan sannan a ƙara haƙuri kuma a nazo da yaban allah sojojinmu kaga dai da wani abu ya faru kafin kace ko sojoji sun zo mafol da suke wayan na vigilante ma sun zo amma ina so in ɗauki eh, wannan dama in roki sojoji don allah a ƙara mana yawan soji a wannan wajen. kawo yanzu ko kuma min tsaro a jihar basu ma bayyana alƙalman waɗanda harin ya rusa da su ba ko kuma suka rasa rayukansu yayin da mako jama'a da dama ba su kwana a gidajensu ba sabili da gudun abin da ka iya faruwa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya to gabanin wannan hari na adamawa a birnin maiduguri na jihar bana da ke makwabtaka da jihar ta adamawan wasu yankunan bakin wake sun kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane da jikkata wasu da dama harun da biyu na dauke da karin bayani kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp bisto isoku ya tabbatar da kutsin da wasu yankunan bakin wake su hudu suka yi zuwa cikin garin maiduguri da suka halaka mutane goma sha takwas ciki hadda da su kansu yankuna bakin waken yayin da suka kuma raunata wasu mutane guda ashirin da tara wadata ne aka garzaya da su asibiti don yi masu magani kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗannan mutane dai mata ne biyu da kuma maza biyu suka zo kusan lokuta guda suka kutsa wajen inda ake sallah a wajen bangaren muna garage inda suka dinga tara babban da ke jikinsu ɗaya bayan ɗaya wanda ya halaka waɗannan mutane da su kuma kansu yan kuna bakin waken dukansu hudu ana samun mafi yawan hare-haren yan kuna bakin waken da na fito ne daga wajen wannan bangare na muna garage din wanda wasu marawatu muke nuni da cewa an samu irin waɗannan hare-hare fiye da goma daga wannan bangare kawai haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Su kafir ta bayi da kalmar shahada suna rushe saƙon zaman lafiya, waɗansu su ma har makamai gare su, gilla suke ba zaman lafiya, a yarwa da bama baga da goza, banki cibok ba zaman lafiya, sun watsa birni kaza har da ƙauye. kowa a firigice ba lafiya. Da muggan ɗiya a cikin Allah kyauta, masana na ci gaba da yin tsokaci dangane da dambawar siyasa da ta kunno ka a Zimbabwe, ƙasar da ke kudancin Afirka wacce kuma ba ta da iyaka da teku, inda sojoji suka ce sun karɓa mulki domin kama wasu bara gurbi lamarin da ya haifar da zaman zulumi. Farfesa Uba Ali Mamman malami ne a makarantar da ake nazarin harkokin yawon bude ido a Kamaru. kuma abokin aikin mu sahaba imam aliyu ya fara da tambayar shi dalilin da ya sa wasu shugabannin kasashen wato musamman ma na afirka ke son zama a kan karagar mulki har zuwa iya rayuwarsu ko kuma su miƙa mulkin ga na jika da su abin da ya sa ba su fitowa titi su ƙi irin wa'annan mulki na danniya da murɗiya domin farko akwai cin hanci da karɓar rashawa Eh, ku dukkan ku a duba irin manya-manyan ku sarakan gargajiyanku da makamantanku duk na biyu ana tsoron mutuwa domin kowane ne an rinka gani inda kasashen ƙasashen ɗin an gani a gini a ƙasashe da yawa inda mutane za su fito na zanga-zanga na lumana ne sha bude wuta a yi damunan jini to irin matsaloli hakan nan ne yake sakawa irin wa'annan mulki suke dadewa kuma kasashe ba su ci gaba abin mamaki abin kunya. Profesa Uba Ali Muhammad shin kana ganin abin da ya faru a Zimbabwe yana iya faruwa kamar ganin dadewar shugaba Paul Biya da shi na Zimbabwe ratar shekaru biyu ne kawai tsakaninsu a mulki wannan yana shekara 37 wannan yana shekara 35 Eh, ba shaka eh, tsakanin shugaba mugabe da shugaba paul biya shekara biyu ne hmm. a dadewa kan mulki e, wato shin ce maka je iya ya faru bi je iya faruwa ba don me domin idan ka duba matsayin matan mugabe mrs grass mugabe hmm. a fagen siyasan zimbabwe wato she zamana inda ta fi dukkan tsarurrukan ƙasan ƙarfi tana faɗa a ji babu wani kamaru na biyu wannan matan inda ta je bai daɗin nan ba kaji abin da ta je ta yi shari'a ya bi ta a ƙasan afirka ta gudu da makamantansu wato ta shahara a neman fitina ita matan nan Grace Mugabe. Eh, Grace Mugabe. Shi ya sa har zo suka kara da Prime Minister. Shi ne ya kawo wannan hayaniya da yunkurin jiwin mulki ko jiwin mulki a Zimbabwe. To idan ka duba a kamaru ba haka ba ne. Allah, Allah, Allah, haɗa kanmu a kanmu so juna, mu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana. kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na ma hakika gwarzo to farfesa uba ali babban kuka saurara ana dai tare ne da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma lokacin da ake so a shafinmu na intanet wato a voahausa.com in zagogo anan na cewa karfe 12 dare ne da minti kusan 17 ga grace alher abdu da shirin domin iyali ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da nan jihar doso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata ɗiya shekara goma sha abokanta suna kuka tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasta wannan auren to kai lattijo shekara 65 da yarinya mai shekara goma sha biyu ya kaga wannan rayuwa. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana neman hanyar shawo kan matsalar aure da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. Inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. Shirin kuma ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan ɗabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kanta. To makon jiya mun gabatar da wakilin Musulmin Muni Barma a matsayin wanda ya jagoranci wannan tattaunawa amma wakilin Yusuf Abdullahi ne ke jagoranta ga ci gaban tattaunawar. Lawali Adamu kai kake kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara ƙanana a hudu ta Nijar. Eh, Lalle mu a matsayin mu na uwayen ya mata da ya maza kuma a matsayin mu na masu kare hakkin bil'adama cikin wannan al'amari da ka gani na aurar da ya mace Eh, da guri wannan zance ne da muke ganin kamar ya huce zamani ka san shi rayuwa ta duniya yanayi ake bi a lokacin da mu muka tashi muna zama da ɗiya mata wanda suke shekarun mu guda tare muke zuwa rijiya tare muke aikin gwadala tare muke aikin gona tare muke zuwa muna kai kasari ruga babu aikin da ba mu da su kuma da dare tare muke kuma muna wasa irin wannan boyayye ne muna goyon juna hankalin kowa bai tashi ana kwana hoki ana kwana huri a ci abinci tare baka san ma ɗa namiji baka san ɗiya mace ba to lokacin nan tarbiyya a dakwai kuma lokacin nan yaro in kaga irin tashin da yake da ya balaga an sa ya balaga ya mace in ta balaga an san ta balaga kuma lokacin nan cikin ta ya bude yanzu ka diba sai ka ahi yaro yaro ya kai shekara 20 ba biyu namiji sai ka ga ya yi uba ne tsawo ya yi uba ne hwaɗi an ga kuma sai a ce ma shi wanka ne kai da uba ya mace in ka aza in ka gane ta muna da su gidajen mu sai ga ya mace da ita da uwarta in ka zo baka bambanta su to kaga in aka sa matsala sai a sa a kai da ya aka maka tatsuha to an ka dibi kuma shekarun ta an ka dibi yanayin ta ba tsoha bane ta yi lokaci ne zamani ya kawo shi mu kanmu maza uwaye in muka shigo gida abin yana ba mu tsoro ka gane ko sai mu ce ya za a yi to horo da aka ba da da horo na yanzu ba yanzu uwaye mata ka gani da su da diyansu mata akwai wanda suka sauya zannuwa akwai wanda suka sauya riguna akwai wanda suka hijabi akwai wanda suka sauya takalma ana hita kenan ya mace ta kai karin wata babu wani eh, bambanci da ita wata ganin ta kai kuma da ta ga wata irin alhamdulillah wannan irin kwanan da aka yi da dare gidaje irin ya rayuwar gidaje na yamai ta hmm? kaga ita ya ta ta yi zancen wannan film mai video da wani dandali da aka da komi da komi kowa na gani yanzu uwa na zamne ya wani musa. ne yanzu a matsayina na uba ina ma kuma in shigo gida in ba sun kwanta ba sun kare wannan kallace kallace tunda abubuwa ne ake isu uwaye mata ban san bai ba su kawo a kansu amma mu maza muna kume mu zo mu ga abin da ake yi wani bi sai ma abun ya shahi sai ga eh, su takinike na kusan sa wani kyalle hori an ruhe wanda abubuwa duka shi ya kawo taɓarɓare tarbiya to a game da haka gaskiya ina ganin ya kamata na harko ya kamata na harko mun uwaye ta ma uwaye mata tunda gaskiya in yanzu ka ce eh, tattalin ya mace ko wayar da ya mace dole ne mu saka ma uwaye mata dan mu maza ba mu da wannan lokaci amma ko da yake ya kamata ko mu dauki wannan yauni in dare mu zaka mu tambaya mu hira da ya mata to yanzu ba kowane ɗana mai kowane lattijo ka hira da shi mace wani lattijo ma sai ya yi kwana biyu bai san shi mace ma cikin irin hannun take inda ba ba ta lahiya ne to kaga shi ya sa matsala inda ta shigo babu sanarwa babu canza baki canza miyau da uba da ɗiya mace a lokacin ka san unicef ta ɗauki wani proje wanda sarakin gargajiya duka ana ba su horo sai aka je nan jihar doso cikin wata gunduma inda sarki ya aure wata ɗiya shekara goma sha ɗaya abin tausayi malam kuma irin auren na dole ne aka yi da shi dai gaɗiyar cikin garin shi sarkin garin diyar Allah ubangiji ya ba ta kyawu kamar tarmamuwa kai ba mai gani ya ce wannan ɗiya mace zai saki sarki kawai sai zo ya tilasa mu uwaye ya ce wannan ya ya kama ta kushi aure kuma sarki in kaga shekara shi 65 yariya shekara goma 10 abokanta suna kuka ita tana kuka uwa suna kuka amma sarki ya tilasa wannan auren ta kai shekara goma sha biyu aka ɗauko ta daga gidan uwayenta aka kata wani cikin ƙauye aka sa ta cikin bukka an kamata aure muka yi kuka muka ce wannan abun bai kamata ba kenan ku saraki an ba ku horo saboda ku ma ku kai horo ga hakimai da uwaye da su yara eh, kansu a samu kamar proje ONG a kowane da dama da kama da sensibilization kamar yadda Grand ta ce to amma wasu aka ga sarki ne ba da wannan example wanda shine ta dauki ɗaya mace ya talakan shi ka gani ko to daga na abun sai ya samu matsala to kai lattijo shekara 65 da yarinya mai shekara 12 ya kaga wannan rayuwa Malam Usman a shekarun baya an san cewa an fi samun wannan matsalar ne a cikin karkara amma a yau an wayi gari da cewa wannan matsalar ta zama ruwan dare gama duniya har a cikin birane ana samun iyayen da ke gaugawar aurar da 'ya'yansu shi me kake gani ya haifar da haka ni sai in ce cikin birnin nan ma ne babban tashin hankalin yake tunda har yau ƙauyen akwai sauran wani abu wajen 'yan tarbiyyun akwai sauran wani abu taɓarɓarewa tarbiyyun ai cikin birnin ma ne yake tunda cikin birnin abin da ya sa watakila ake yin shi saboda nan ne kamar yadda eh, madam kako ta ce yau yara tarbiya dai tamu da muke ba da mu uwaye an saki ragama uwaye sun saki ragama addinin ya ba mu nauyi mu yi tarbiya ga iyalinmu amma yau addinin mun saki wannan nauyin da ya aza mu mun saka mu internet internet ita ke eduken yara ita ke komi to shi yasa yau cikin birni kauna ne internet take nan ne duk wani mugayen halaye suke kenan nan ne in kana ɗiya mace hankalinka zai tashi kana Allah Allah kin da kaga ta kai wani dan lokaci dan gudun abin da na faɗi da su hmm. dan gudun ka abin kunya faru da kaga wani ya rabo yana so sai ka samu kallabe shi amma zan baka amma dai a barta ta yi lakwal yau shi ko da an yi arman shi da dai ya samu ya yi arman shi kenan lakwal kin babari ba za a yi lakwalkin lakwal ta lalace to don ka kaga shi yasa abin da aka san shi ƙauyen shi da can ƙauye abin da yasa wannan abubuwan eh, na kamar kunya da na haɗi shi yasa da addinin da namu da al'adun namu da wani bi ake <laughs> game su shi yasa kowa da ya ga ɗaya shi ta digira sai ya mata arman don gudun wannan to yanzu cikin birnin aka waye gari ya zo cikin birnin da ya zo cikin birnin saboda wa'anga abubuwa ne da na haɗi shi yasa cikin birni inda Allah Allah kake fa cikin birni akwai wanda Allah Allah suke tunda ta ka tsantsan na education babu kuma lahi eh, eh, wannan madam ka ko ku yi hakuri lahi ku mata aka ce ciwon iya mace sai iya mace namiji ko ya so ya ba iya mace tarbiya akwai abin da baya iya yi kamar mi misali kamar ba ka yanzu kaga kamar rayuwa kin mace da namiji hmm. kai uba baka iya zawa ka zo ka mm, fayyace akwai wata hira akwai wata hira da baka iya kamata a ce mace ta hira da mace ya kwata maimakon kai namiji wala baka iya sai uwa mace ita a hankali kwance ta san yadda za ta ta tabo abu na matanci tana kula da wani al'adata lokacin da take gana al'ada dan gudun kamar cikin kai faru da wani abubuwa ana sensibilization ai hankali dai an ta yi lakolik ba shi ba ki ba amma dai a san abin da ake to wannan abubuwan da yanzu sun tashi ba ho mace duka ke yin shi ba ta zauna ta zo daga aiki yan bariki dama ita ma ta gaji da ta zo ita ma yanda mai gina yanzu kowa ya faɗa yaran an bar su sai tele yau ina to abu za ta haya yadda ake so to shi yasa kaga cikin birni yanzu faduwar gaban ta yi yawa tunda dai har cikin cikin karkara cikin shege da har dai da saura amma cikin birni ai ya zama ba ma abun haɗi ba ciki yanzu da an yi shi ba ma abun haɗi bane cikin birni to shi yasa ko tunda abin ya zama to gashi nan kai kana yin in ta ta yi can lakwal baka san me ke faruwa ba da ita da abokanta na lakwal baka san me ke faruwa ba in ta tafi ma daga lakwal kin talmanki eh, ba mu kulawa kwarai inda ana sensibilization da yanda aka yi in an rike al'adar nan yaro kana bashi tarbiya da yanda aka yi ko da ya tafi wani wuri ya tuna da abin da kake to ya zama to an sake shi haka nan kenan duka abin da ya je game da shi in ma shi kai ka bashi eh, tarbiyyar ta kwarai in ya game da wani wanda baya da ita tunda kullum yawanci tare da su suke kai tare da kai kwana ke kawo su can su sun yi lakwal tare baka san abin da ke faruwa wani ma kana wurin aiki an sauka kai baka je ka dauko su ba can an kwashe su an ta gidan abu kai baka san da abin da ke faruwa mm. don ka shi ya kawo duka wanga matsala da faduwa gaba har ya zama cikin murnin ma yanzu kana son gashi kana son ɗaya ka kwal amma kuma kana gudun abin da zai biyo baya. Uh, madanka ko fatima ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar 'ya'yansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su. Inda za mu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana sai ku kasance tare da mu. Yanzu a madadin bakin namu Usman amadu daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana da madam Kako Fatima shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira Kongafen da kuma Lawala Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a Nijar. Sai wakilan namu Sulaiman Barma da kuma Abdullahi Yusuf da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. da Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata. Tumar Allah yanzu kuma ga wannan sanarwar. Aka wayi gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matan minista matan kwamishina matan darakta matan wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yasta ta cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jihe ba koyi ba kowa masu kawai ba mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabiru usman kenan Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To da ka ne kuma muka zo ga labarai a takaice. To a takaice mutane akalla sha hudu sun mutu wasu kuma 29 sun samu raunuka jiya laraba bayan da wasu 'yan unar bakin waki su hudu suka kai hari a maiduguri hedkwatar jihar borno mai fama da tashin hankali a najeriya an tsare daɗaɗɗen shugaban ƙasar zimbabwe a gidansa a cewar shugaban ƙasar afirka ta kudu jiya laraba al'amarin da ke ci gaba da jefa makomar robert mugabe cikin duhu bayan al'amarin nan da ke daɗa yin kama da wani yunkuri mai samun goyon bayan soji na hamɓar da shi bayan tsawon shekaru 37 bisa gadon mulki masu suka na zargin shugaban amurka donald trump da ƙin taɓo wasu daga cikin ƙa'idojin amurka a kan 'yancin ɗan adam da 'yancin 'yan jarida a ziyarar da ya kai asiya kwanan nan a soke-soken da suka yi daban-daban ƙungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam ta human rights watch da kungiyar 'yan jarida ta Reporters Without Borders sun zargi Trump da yin la'akari da manufofin Amurka. To a gaida kai Ibrahim masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin nama a wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kina agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. inda za ku ji tsokacin yin da mutane ke ci gaba da yi dangane da majigin da murya amurka ta shirya na wato tattaki daga bakar aƙida kafin nan idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu zubar da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka ne mahmud lalo ne ke cewa huta lafiya